lokacin da aka yi isra'i aka yi mi'iraji to an faranta sallah ne akan raka'a biyu biyu a zaman gida da da zaman da tafiya duka raka'a biyu ne in kana gida ma raka'a biyu in ka yi tafiya ma a ƙasar raka'a biyu ne to bayan annabi ya yi hijira ya koma madina sai aka kana raka'a biyu a ta gida ta gida sai ya zama na an ba ta raka'a raka'a hudu magariba dama ita ba a mata fasaru raka'a uku ce ita dama sannan haka asuba ita kuma tana na raka'a ta biyu to kaga abin da yake nuna mana dai shine wato ma'anar kasaru shine duk sallah mai raka'a hudu a mai da ita ta zama mai mai raka'a biyu amma mai uku ba a rage ta haka mai biyu ba a rage ta kaga kenan waɗanda ake ragewa su ne sallar azahar la'asar isha su ne ake mai da su su zama biyu to abinda hadisin na sati ke nuna mana shine farancin sallar da biyu ne da asuba raka a biyu azahar ma raka a biyu la'asar ma raka a biyu magarba a la'asar raka a biyu haka isha raka a biyu duk mai hutsun nan bibbi ne to amma ita da magarba tana na uku ita wutar nahari ake ce mata to waɗannan bibbi bibbin biyun azhar aka ƙara biyu sai ta zama hudu biyun da asar aka ƙara biyu sai ta zama hudu biyun isha aka ƙara biyu sai ta zama hudu to abinda hadisin da muka ajiye na sati yake nuna mana kenan ci gaban karatunmu a yau sai malam ya ce bismillahir rahmanir rahim babu wujubi salati fi siyabi babi na wajabcin sallah fi siyabi a cikin a cikin tufafi wa qaulillahi ta'ala da faɗin Allah ta'ala kuzu zinatakum inda kulli masjidin wa man salla multahifan fi saubin wahidin a ah, sai ce babi ne na wajabcin sallah bi a cikin tufafi ma'ana sitirci al'aura rufe al'aura ba a yin sallah tsirara abinda wannan babu yake so ya nuna mana shine sitirci al'aura to kamar aka ce sitirci al'aura ita suturul auratin kanta malamai suka ce ittifaqan shi wannan farilla ne rufe al'aura farilla ne to inda suke saɓani shi ne wai in a sallah ne shi suturar wurin ɗin yana cikin sharuɗa ne na ingancin sallah ko ku'a nan ne inda suke saɓani yana cikin sharuɗa ne na ingancin sallah ma'ana in rufe rufe a cikin sallah wani sharaɗi ne wanda in babu shi sallah baya yiwuwa ko kwayaya to a nan ne sai suka da izinin su sani suka yi saɓani a malikiya sai ya zama yana cikin sharuɗan sallah rufe tsiricinka amma rufe tsiricin idila shi wannan wani abu ne ittifakan sun ce farilla ne to amma a cikin sallah ya zama yana cikin shirur na isa sihhatin salati ko kuwa nan shi ne inda suka yi sabani shi ya saka in za ka yi sallah to ka nemi abin da za ka rabe jikinka tsirecinka wannan wani abu ne ya zama dole amma ya suka ce a ingancin sallah kuma sharaɗi ne sharaɗi na ingancin sallah shi ya saka ma malamai suka ce misali inda mutum zai tashi sai zamana ba shi da tufafin da zai sallah tufasa gaba ɗaya babu da ya tashi gaba ɗaya tufasa ba ko ɗaya wanda zai rufe tsilecinsa ya sallah sai aka ce to sallah ƙuryana da ya sallah sa tsirara sallar ba ta faɗi a kansa ba ya sallar yana tsirara amma ba zai yi don rashin tufafi a ce sallah ta faɗi a kan shi ba ina fata mun gane sannan sai malamai suka ce a yi sallan ya zama dole to amma inda saɓani yake misali in a jam'i ne in kun taru ne jam'i duka kun taru guri ɗaya lokacin sallah ya kuma ya zama na dukan ku ba ku da tufafi to ana ma sai malamai suka ce yin sallah ya zama dole amma yadda za a yi shine kowa sai yi shi kurada kowa sai ya fake a inda dan uwansa ba zai ga tsilecinsa ba sai ya sallasa shi kadai mun gane ai wasu malamai sai suka ce a'a idan wannan sharadin inda rana ne kenan sai kowa ya koye ya sallasa shi kadai in kuma da daddare ne akwai farin wata to shi ma kowa ya koye ya sallasa shi kadai sai wasu malamai suka ce a'a saboda falala ta jam'i dukkan kuɗin za ku yi jam'i amma kuma kowanne idansa a rufe ko da ranar ne ko a dare mai farin watan ne to ku yi jam'i ɗaya ya zama neman saura su zama mu amma kuma ya zama na wajen haɗa sahu kada jiki ya haɗu sannan kowa ya rintse idan shi a lokacin da za a yi wannan sallah wannan shine abin da malamai suka ajiye cikin wato ƙa'idojin in mutum ya rasa tufa a lokacin da zai sallah to anan babun sai kawo babin wajabcin yin sallah cikin tufa shi imamul bukari ce wajibi ne a yi sallah da tufa sai ya kawo faɗin Allah ta'ala damin mu'aradar wannan ayar ne ita wannan ayar da ciki ko ƙaunin ta'ala ku zuzi na takum Allah ta'ala ya ce ku riƙi adon inda kulle masjidin wajen dukkan inda za ku yi sujuda ku yi sallah dukkan masallaci in za ku yi sallah to ku riƙi zinar ku ma'ana ku riƙi adon ku ku riƙi tufafin ku to ayar wasu ne suka ce aya ce wadda take magana akan wajibi ne a riƙe tufa in za a yi sallah wasu kuma suka ce a'a wajabcin ba na faranci ba ne wajabci ne na mustahabbi to a cikin wannan ne suka samu sabanin sannan sai ce wa man salla tahiban fi saubin wahidin da kuma wanda ya yi sallah yana lullube da tufa daya ma'ana tufar ka ce guda daya sai kai sallar ita sallar ta yi ko ba ta yi ba shi ma a ciki malam zai mana bayani in mayafinka guda daya sai ka lulluɓa da shi kai sallah sallar ta yi ko ba ta yi ba shi ma akwai bayani a ciki sannan da yake su a wancan lokacin mafewa kwarjale ne guda biyu suke amfani da shi ba al'ada su bane amfani da wando da riga da jamfa yadda muke dina ko riga da wando duk ba al'ada su bane su sun fi amfani da kwarjale guda biyu mayafi guda biyu ɗaya a yafa ɗaya kuma a ɗaura shi eh mafi yawa yawa sun fi amfani da irin wannan to amma in a sallah ne kuma akwai duk za mu samu a ciki cewa inda annabi yake umarni cewa in a sallah ne akwai bukata ka ɗinke shi yawa ɗinke shi in a sallah ne to shi na nan sai ya ce wayu zukaru an salama ta binil akwai an ana ambatuwa daga salama ɗan akwai cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya zurruhu walau bi shaukatin ya dinke shi ko da da ƙaya ne eh ka sossoke ka sossoke zama ka rufe yadda ba za ka tsire cinka ba na'am yawa saboda kada dinga kwacewa ya zama an dinke shi fi isnadihi nazaru duk da cewa cikin isnadin akwai akwai magana yawa saboda an kawo shi kamar mu'allaq haka wa man salla fi thawbi Jami'u yujami'u fihi hakanan da wanda kuma ya sallah cikin tuba allazi jami'u fihi wanda yayi yayi kunce sunna da wannan tufar da ya tashi kuma sai ya sallah da shi to sai malamai suka ce wai in in ya sallah sallah ta yi ko ba ta yi ba tufar da ka kwanta da shi kuma ka sadu da iyali da tufar a jikinka in ka tashi kuma sai bayan ka yi wanka kuma sai ka sa wannan tufar ka yi sallah sai imamul bukari sai ce malam yara azan in baka ga kazantar da idanta a jikin tufar ba ba komai sallaka ta yi mun gane shi yasa imamu malik ya ce a muwaddansa ya ce ko da gumin shi mai janaba guminsa sai ya jiƙa tufafin shi kana da janaba sai ka haɗa gumi gumin sai ya jiƙa wannan tufafin da ka saka to wannan gumin ba zai hana ka yi sallah da wannan tufafin ba wannan gumin shi ba najasa ba ne yawwa ina fata mun gane mhm. to shi na nan sai ce malam yara azan a kulle bai ga kazanta a akan wannan tufar ba in yi sallah da tufafin sallarsa ta yi saduwa da iyali da tufa tufar bai taba wani abu ba ka yi sallah da shi babu komai wa amaran biyu sallallahu alaihi wasallama sannan imam al-bukhari yace kuma annabi yayi umarnin Allah ya kuma bil baiti uryanan daga yanzu kar kowa ya dawafi a ɗakin ka'aba tsirara saboda a wancan lokacin laraba sukan yi dawafi tsirara mazansu da matansu tsirara ake kewaye ɗakin ka'aba to shi ne ma dalilin saukar wannan ayar ta ya bani adama ku ta kuma inda kulli masjidin haddasana musa بن isma'il قال haddasana yazid بن ibrahima an muhammadin an ummi adiya qalat daga nanin ummu adiya tace umirna an hore mu an umirna an hore mu an nukurijal kuyada mu fito da mata masu haila shine kuyada jam'i ne na mata masu jinin al'ada ta ce an umarce mu mu fito da su annabi ya umarce mu mu fito da su a wani gun ya kawo shi da amarana maimakon umirna akwai inda ya kawo da amarana amarana umirna an kore mu an nukurijal mu fito da mata masu haila yawmal idi ne ranar sallar idi guda biyu Idin adha da idin fitr ranar sallar layya ko sallar azumi maza Allah sai ya ce da suna na umu adiya maza ku je ku fito da mata a cikin gidaje har da mata masu haila duk a fito da su a zo su filin idi saboda me saboda su halarci falalar da ake samu a filin idi domin rana ce da Allah yake yake ruwan rahama rana ce da Allah yake ruwan gafara yakan gaya wa mala'iku ya ce ga bayina sun gama ibada sun fito sun gama azuminsu sun fito filin sallar idi kun gansu nan sun taru dukansu saboda yana nuna ɗayantakar kalma duk gaba ɗaya an taru duk gaba ɗaya musulman gari sun taru a guri ɗaya ke nuna kalma su ɗaya ce magana su guda ɗaya ce sai Allah ya ce mala'iku ku shaida duk zanuban da suka zo da shi na gafarta musu to saboda samun wannan falalar shi yasa sai manzo Allah ya ce ku gaya mata a cikin gida su fito ku fito da su yana na umu a iya ku zo da su filin idi saboda kar sai asarar wannan falala har da mata masu haila wazawa a yawmul idi ne wazawatin kudur da matan da aka aka rabe su a bayan sitara shi sune zawatul kudur a cikin gida akwai inda ake keɓewa sai a masa mayafi sattara a saki sai a ce mata su zauna a ciki to manzo Allah ya ce har da irin waɗannan tsararrun matan su ba duk a fito da su filin idi dan kar su yi asarar wannan rahama da Allah ta'ala ke bayarwa fa yashhadna jama'atan na'am na iya su fito gaba da an samu sauki saboda a samu wannan falalar ta ranar idai na san <coughs> samu su fita eh amma kuma ba umarnin ba na wajibi ba ne. yawwa ba na wajibi ba ne. annabi ne ya bada cewa su fita saboda su samu wannan wannan falalar da ake samu hmm. yawwa wanda bai je ba kuma ba za a ce dami mai bai je amma na ba hukunci akan shi eh koye shi hadda jama'atar musulmi su halarci jama'a ta musulmi haɗuwa ta musulmi saboda aljama'atu rahmatun a samu wannan falalar ta haɗuwar musulmi a ce musulmi duka sun haɗu guri ɗaya ana cin albarkacin juna albarkacin haɗuwar za ta sa a a samu gafara wani sa'i dalilin mutum ɗaya ma sai Allah ya gafarta wa dukkan musulman gurin gaba ɗaya domin a lokacin rasuwar imamu shafi. wato akwai akwai na wato ya ce ɗaya daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin jikokin annabi to sun yi zamani ɗaya da shi imamu shafi'i da suke zamani ɗaya da imamu shafi'i har ma idan wani abu ya faru da imamu shafi'i na rashin lafiya yakan aika ɗaya daga cikin almajiransa ya ce ka je ka samu wanci taimin addu'a Allah ya yi mu jinya da ke damun nan idan almajirin ya je in ya gaya mata in ta yi addu'a kafin kafin ya dawo imamu shafi'i ya warke saboda ana amsa addu'a ta kafin almajirin ya dawo an gama Allah ya ɗauke jinyar to a jinyar da ya yi wa fati a cikinta da aka je aka gaya mata aka ce imamu shafi'i ba lafiya amma ya ce aimar addu'a sai ta ce o ba lafiya ko sai aka ce aka ce eh ba lafiya to malamai suka ce a wannan din ba ta yi wani cikakken addu'a ba saboda Allah ya mata kashafin cewa ba zai tashi ba to shine ma da yayi wa fati an bar wanka an sa shi kafa ne an sa a cikin a cikin makara sai ta ce a kawo shi ita ma taimar sallah aka sauke shi ta sallace shi a matsayin ta na sharifiya alawiyya jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sallaci imamu shafi'i to bayan nan shine sai aka ji kira a sama aka ji wata murya tana cewa dukkan jama'a da suka taru a jana'izar imamu shafi'i Allah ya gafarta musu zunubansu albarkacin imamu shafi'i sannan shi kuma imamu shafi'i Allah ya gafarta mishi albarkacin ita wannan jikar annabi to kaga kenan a haɗuwa ana cin albarkacin juna su jama'a sun samu albarkarwa imamu shafi'i ita shi kuma ya samu albarkarwa sharifiya jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ya saka haɗuwa ta musulmai akwai rahama a cikin ta matuƙa duk inda yan wanka musulmai suke haɗe to ba a so kai ka ware kanka a ciki ka yi ƙoƙarin shiga cikin yan wanka musulmai ya zama kuna tare da su Allah ba mu albarkacin juna to shi ne anan sai ya ce fa yi shahada jama'atul muslimin salarci wato haɗuwa ta ta musulmai in suka suka halarci wannan haduwa ta musulmai wa da'awatahum da kuma addu'a su wa ya'taziluhu An am musallahunna amma su mata masu haila sai su nisanci inda ake yin sallah su koma gefe kar su yigo cikin kwarar inda ake sallar ile haka manzon Allah ya nuna musu amma kuma za su yi kabbara da kabbaran liman idan ne mai yace Allahu akbar to su ma za su ce Allahu akbar ka sa ka'ida ta sallar idi wani abu da muke mantawa sunna ce idan liman yana kudu ba idan yayi kabbara kuma ma muku yi kabbara lokacin da yake yin kabbara a kan mambari in yi kabbara ya zo wurin Allahu akbar Allahu akbar kuma ku yi Allahu akbar Allahu akbar amma kaga mafi yawa muna manta wannan da an sallame sai ga mutane kamar cikin rudani haka sai ga an rude an fita a hayyaci wanda bai kamata ba ai kamata a samu wata nutsuwa ta musamman an sallame a sallah cikin nutsuwa bayan sallar kuma a samu wata nutsuwa ta musamman ita ma wadda akwai azkarin da ake bukata to akwai bukatar idan liman yana kabbara to kuma ku kabbara sannan haka a sallar idin layya in za a fita zuwa idi ba a buƙatar a yi shiru ko a ringa tafiya ana hira a'a kabbara ake yi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu haka za a yi ta yi har aje idi a gama a dawowa ba kuma a yi haka to amma wannan duka sai ka ga mana mana asarar shi yawa to saboda haka ya kamata mu mu ringa rike irin wannan ah, mu zama cikin hayyacinmu a lokacin da za mu fita cikin hayyacinmu a lokacin da za mu yi sallar idi cikin hayyacinmu bayan sallama cikin hayyacinmu a dawowa gida ko a kan abin hawa ko a ƙasa kake ya zama kana cikin nutsuwarka a samu nutsuwan nan kuma a samu ta jiki a samu ta zuciya zuciyarka ya zama a nutsuwa take jikinka ba ya zama a natsa yake to shi ne anan yace su mata masu haila su nisanci an musallahunna wurin sallata su alal imra'atu sai wata mace ta ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihdana laysa laha jilbabu ka dubi mata sahabbai da maza sahabbai da suke girmama hadara ta annabi ta a kira ba za ka ji masa kira na garan gatsau haka ba ko ko su kira shi da mujarradin sunan a'a sai sun karanta sun rufe sai su ce ya rasulallah ya ya rasulallah ko su ce ya nabiyallah ko ya abal qasim amma ba sa kiran da mujarradin sunan ba ba saboda ba hakan bai zama ladabi ba ka kira annabi da sunan shi mujarrada ma malamai suka ce su adab ne ba su la ta ji alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadukum ba sannan wala ta jahru lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din nan ta habada a'malukum wa antum la tashkurun ba a so ka zo kawai ka kira annabi da sunan shi din nan akwai bukatar kai ladabi ba a kira annabi da gayan sunansa gaya haka shi zuka yanzu in ka kula akwai kabilar da ma kwata-kwata ba ta kiran suna annabi da sunan shi yanzu misali irin su da a borno ba za ka ji an kira annabi da sunan shi mujarradin sunan haka ba a'a in ka ji ana an bata annabi sai dai ka ji an ce bara yande sallallahu alaihi wasallam ko a wa'azi ba za ka ji ana malami mai tafsira yawan kiran sunan ba a ah, sai dai bara bara bi bara bi kilo ne bara bi karawo bara bi kare bara bi gai kilo amma wai ka je mujarradin sunan ba su cika yawan faɗa ba saboda girmama hadara ta annabi sallallahu alaihi wasallam to shine wannan mata ta ce ya rasulullah ihdana sai ta ce ɗayan mu mu a mata din laysa laha jirbabun akwai da ba ta da mayafin da za ta rufe jikinta gaba ɗaya kuma ga shi an ce mu fito idi ƙala sai ya ce litulbisha sahibatuha min jilbabina yar uwarta sai ta lullube ta da nata yar uwarta sai ta lullube ta da nata tunda kila za a samu wanda take da sama da ɗaya yawwa ko kuma in ɗayan babba ne sai su rufu da shi ko ku gane ba yawwa sai su zo iri an gama kuma sai su koma ina ba ta mun gane kenan kaga wannan abin da ke nunawa shine dai farkon babi shahid anan shine wannan rufe jikin yawa ba babu aqdil izari alal qafafi salati Babu na aqdil izari daure mayafi alal qafa akan ƙeya. fi salati a cikin sallah in kana da mayafinka guda ɗaya in za ka yi sallah ya za ka yi da shi misali yanzu in kana da mayafi guda ɗaya in za ka yi sallah ya za ka yi da shi wajen rufuwar a na yawwa a mene shi kwarjale ba yawwa shi kaɗai kake da shi wai shi ne zai ke so yi mana magana a kai in irin wannan ne kaɗai kake da shi ya za ka yi yawwa <laughs> yawa to shi kaɗai kake shi kuma ga lokacin sallah kuma ce imam bukari ya ce ribin jikin a sallah wajibi to in katsanci kanka da mayafin ɗaya za mun gane to shi ne sai ya ce ah, wa qala abu hazim an sahalin abu hazim ce daga ya ce sallu ko sallau ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce aqidi uzurihim ala awatikihim sun kulle mayakunsu kan wuyansu Shi ne misali in ka ɗaura mayakun in ka ɗaure shi haka to in ka zo ruku'i ka ga tsirecin saboda tsakiyar tsage ne mun gane to shi ya ce yadda za a yi shi ne idan ka rufo sai ka kama wannan bakin da wannan baki misali ka rike su haka sai ka yafi wannan ya taho ya wannan ma sai ka yafa shi ya taho in ya taho wannan bakin hagu da ya zo dama bakin dama da ya zo hagu ta baya sai ka kama sai ka ɗaure shi mun gane a shi ne yan wasu suke ci masa kolo sunan wannan ɗaurin ana ce masa kolo saboda yara ƙanana su suka fi eh suna ce mar kolo wannan ɗaurin Eh. <laughs> yawwa ainihin wannan daurin yawwa to ka dakula ya suna yi ba yawwa ko in za a je mako ko in za a yi wanki <laughs> to kodo suke cimar wannan daurin to in kai haka ka rufe jikin gaba daya in kai rukuyi wannan tsakiyar ba zai buɗe ba haka in ka je sajada ba zai buɗe ba na fata mun gane to ne hikimar haddasa na amadun ni yunus kala haddasa na asibu ni muhammadin haddasa ni waƙil ni muhammadin an muhammad ibn munkadir kala salla jabirun fi izarin yace jabiru yayi sallah a cikin izar din shi kada a ƙadahu wanda hakika ya ƙulle shi min qibali kafahu ta gaban kiyarsa wasu ya buhu mawdu'atun alal mishjib da wannan mayafin irin wancan kullun da muka faɗa yanzu shi jabiru sai da jabiru irin wannan kullun yayi sai ya salle shi to yana da wani tufafin daban tufan sai je mawdu'atun sai ya daura shi alal mishjabi akan inda ake daura kaya ko guga mishjab ko a wato ina irin itace guda uku da ake kafawa sai a haɗa kansu ta sama sai a ɗaure da igiya ta ƙasa sai a buɗa ya zama an kafa su in an ɗebi ruwa an gama guga sai a rataya a jikin wannan shi take ce mishijan mun gane ko kayanka ko wani kai wanki ka shanya a kai ko ɗaura wajen rataye guga to ɗaya tufafin nasa sai ya ɗaura akan wannan mishi jab ɗin sai ya rufu da wannan mayafin yi wannan ƙullin ta baya sai ya sallah mun gane to da ya sallah ne ya ƙala lahu qa'idun sai wani cikin almajiransa sai ya lallabo sai ya ce mar salli fi izarin wahidi yi sallah a mayafi ɗaya fa ya kai sallah da tufa ɗaya kawai da mayafi ka lulluɓa haka kai wannan kullun kai sallah yayi Baƙara sai yace inna ma sana'atu zalika na nayi haka ne lirani ahmaqu misluka lirani ahmaqu misluka domin to kalmar ahmaq kamar a ce mutum ko mara fahimta ko in abu gama gari ne haka kamar ka cewa wa amma banda su ɗin mun gane to shi ne zai ce na yi ne saboda ƙila ko wanda ba su gama fahimtar yadda addini yake masu tsanantawa addini ya ganni tamkar ka ya ganni shi yasa ne haka na yabba shi yasa sai ce wa ayyuna kana lahu ne in nace da tufa biyu zan yi kowanmu ne yake da tafa biyu ai ba kowa ne yake da riga mayafi guda biyu ba mun gane ai mun gane ko yawwa sai ba kowa yake da wannan mayafin guda biyu ba ai ala ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa yake da wannan mayafin guda guda biyu ba saboda haka dan in nuna cewa ɗaya in kai ya wadatar sannan in aka ce sai biyu to wanda ba shi da biyun ya zai wanda ba shi da biyu kenan in yi sallah sallah ba ta yi ba shi yasa ya ce sai ne wannan to imamul bukari da wanda ya kafa hujja mama amma shahidi a ciki ba ina shahidin a ciki wannan kullum yawwa shine shahidin babu حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي an muhammad ibn al-munkadir qala daga muhammad ibn al-munkadir yace ra'aitu jabir ibn abdullah naga jabir dan abdullah yusalli yana salla fi saubin wahidin a tufa daya da in tambaye shi wa kala sai yace ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yusalli fi saubin naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin sallah cikin tufa daya kaga hujjar ta fito ko yawa kaga ya bashi dalili kenan babu salati babu salati fi sawbil wahidi muntafihan bihi muntahiban bihi babu na yin sallah a cikin tafa guda ɗaya muntahiban bihi ka da shi ka rufe jikinka da shi qala zuhuri fi hadisi imam zuhuri a hadisin sa yace al al muntahib mai lulluɓa da tufa almutawai shihu wanda zai saba tsakanin multafi ya lulluɓa shihu kuma mai saba tsakanin saba tsakanin wannan bakin da wannan baki wannan mayakon wahuwar huwa bai na bayna tarafaihi ala shi ne wanda yake saba tsakanin bakin guda biyu akan wuyansa wancan ɗaurin da muka faɗa kenan ko wa huwa har yanzu in baka gane ba sai Imam Bukhari yace wa huwa ishtimalu ala mankibai shine tattara daurin tubar akan kafadarsa akan kafadunsa guda biyu qala sai ce qala ummu hani nana ummu hani yar uwar sayyidina ali Allah ya da su tace iltahafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi thawbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lulluɓa da tufa ɗaya wa khalafa bayna darafaihi sai ya saba tsakanin bakin mayafin guda biyu ala atiqaihi a bisa kafadinsa biyu masu albarka kaga hujja kenan ko حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يا صلى تفا kada lafa bai na ɗarafaihi wanda ya saba tsakanin bakin mayafin guda biyu kenan حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه daga Umar ibn Abi Salama ah, kamar ka ce ah, gidan manzon Allah shi Umar ibn Salama ba akwai na ummu salama ba yawa ai lokacin da annabi zai aure ta sallallahu alaihi wasallam lokacin da shi abu salama zai bar duniya sai na na ummu salaman take cewa za ka bar ni kai ne abokin hirata kai ne abokin shawarwari kai ne mai nuna min hanyoyi in abu ya kulle ke za ka kunci in kaza kaza gashi kuma za ka bar ni yanzu in na rasa ka ina zan samu kamar kai ina zan samu wanda ya kai ka shine sai ya ce zan miki addu'a in na rasu Allah ya baki wanda ya fi ni sai ya ce ina zan samu wanda ya kai kama balle wanda ya fi ka to da yayi wafati tana kukan rashin sa sai take cewa na rasa na rasa dan uwa cikin tafiya sai wata yar uwarta tace mata a'a ki koma wa Allah ai annabi ya ce idan musiba ta same ki ta same ka in kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati hazihi wa abdilni khairan minha in kai wannan addu'ar to Allah zai canza maka abin da yafi wannan abin da ka rasa na na ummu salama sai ta yi wannan addu'a to amma ita dai a tunaninta dai tana ganin ina za ta samu wanda ya kai abu salama to bayan ta gama idda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo yace a gaya mata manzon Allah yana yana son ta da aure to kaga an gama ko addu'a ta faɗi to shine sai take cewa ya rasulullahi ba wanda zai same ka kika matsalar ni ba ta bace ina da shekaru sai annabi ce karki damu ni ma ba na yau bane kaga an gama sannan ya tace kuma ina da kishi kuma za ka kai da cikin matanka dole zan yi kishi a kanka ya ce karki damu zan roƙi Allah ya rage miki kishi sai ta ce nan mu kuma ina da 'ya'ya abu salama ya bar min 'ya'ya na ɗauki 'ya'yan nan kai gidanka annabi ce karki damu 'ya'yanki 'ya'yana ne ki tafi da su ba damuwa to shi yasa sa ta ɗebo ‘ya’yan sai ta zo da su gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin irin wanda ta ka akwai shi wannan Umar ɗan Abi Salama mun gane to shi ne in magana ta zo a kai sai a ce agonan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na yawwa eh Umar ibn Abi Salama to shi ne nan yake cewa lalle ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yusalli fi thawbin wahidin yana yin sallah da tufa daya fi baiti ummi salama a cikin kewayen gidan na na ummu salama gidan mahaifiyarsa kenan ko kaga hadisin mai karfi ne Yawa shi ga ne ba jiyau ba uhm. wa qad alqa darafaihi sai ce har na ga manzon Allah ya jefa ɗarafi gefen mayafin guda biyu bakin mayafin ala ati kai a bisa gefen kafaɗinsa biyu wajen wuyansa mai albarka ya yi jefa haka ya ɗaure mun gane wai har yanzu dai hujja suke bayarwa a kan yin sallah da tufa ɗaya har yanzu hujja ce ake imamu bukari yake ta tara su ina ba ta mun gane حدثنا إسماعيل بن أبي قويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النذر مولى عمر بن عبيد الله وانا حديث نمي قلبي cikin riwayar cikin isnadin har da imam malik yana cikin manyan malaman malaman malaman shi imamul bukhari to shi na nan a ciki har ya kawo cewa haddasa ne malik ibn anas shi kuma sai ce an abin nadiri daga malamin sa abin nadir maula umar ibn ubaidillah bararren bawan umar dan ubaidillah anna aba murrata maula ummi hani binti abi dalibin cewa lalle murrata bararren bawan na ummu hani binti abi dalib akbarahu ya bashi labari mun gane ya ba shi labari cewa annahu a Umma hani cewa ya ji mai gidansa na na ummu hani binti abi dalibin ta ƙulu tana cewa zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama amal fatihi ta ce a shekarar fito makka na je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo gurin ɗan uwanta kenan ko saboda 'yar abu ɗalib ce yar uwar sayyidina ali ce yawwa abu dalib kuma da mahaifin annabi sayyidi abdullahi wa da kane mun gane su ɗakin su ma ɗaya shi ya saka ma shi kakansu sayyidi abdulmuttalib da zai bar duniya sai danka rena annabi a hannun shi abu ɗalib baban sayyidina Allah ya da su gaba ɗaya to ne anan ce na na ummu hani binti abi dalib ta je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar wato amul fatihi kenan shekarar da aka yi aka yi fatuhu makka sai ta ce da na je hujjatuhu sai na tadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga tasiru yana yin wanka ko fadi matu ibnatuhu na na fadi matu diyassa alaihassalam tasturuhu tana suturce shi ma'ana tana gadinsa ta an kewaye da wani mayafi haka tana rike da shi tana kula da gurin mun gane qalat sai ta ce fa sallamtu alaihi sai na sallama saboda shi duk wani abu da ya shafi manzon Allah karatu ne makaranta ce shi yasa sahabbai su hatta motsin manzon Allah yana kan su, motsi da annabi zai yana kan idan sahabi saboda akwai karatu a ciki hatta kimtawar idanun sabi masu albarka to akwai karatu a ciki domin akwai lokacin da wani abu ya faru da wani da wani da ya yi maganar shi ma wai ana mar wahayi wata aya da ta zo yi ciki kafin cikon ya zo sai ya daidai da magana ta shi annabi ya ce to duk inda a ganshi kawai a kawar da shi to sai biyu ta hannun sai na usman yake so ya zo ya tuba ana so ya tuba sai aka zo da shi ta hannun sai na usman ya taho da shi ya ce ya rasulullahi ya abin nan ya sadu da ya tuba a yafe mana kafin ayar ta sauko a nuna yafiyar takar to wani sahabi yana gefe daga baya an karɓi tuban nan shi ne sai wani annabi yake ce wani sahabi sai ce lokacin da ake wannan maganganun ba ka ga idanu idanuna suke ya ce na kula ya rasu lamar ban ɗaukar karatun bai ce ina nuna maka ne ka abin na ɗinsa ba a mara hukunci mana kawai shi ke na gaba <laughs> wai na ka mana wannan ne hatta kimtawar idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai karatu a ciki su sahabai shi yasa komai na annabi sukan bibiye shi komai motsawar shi canza zama tashin shi da tafiyarsa shigansa gida da fitowarsa shigan shi masallaci da fitowar shi yanayin takun shi maganar shi waiwayensa ko kiftawarsa ko wani abu haka gyara zaman shi kawai akwai karatu a cikin sabai duka suna bibiya to shi ya saka duk abin da ya fito daga manzan Allah dole sai sun faɗe shi kawai saboda akwai karatu in sun ɓoye sun ɓoye karatu a ciki amma in ba don haka ba ai ba yadda za a yi su kawo cewa ya gita siru ko ba mu gane ba yana kalmar yana yin wanka in ba don ya zama dole ba ba za a kawo shi ba ah, maulana shehu aliyu harazimi radiyallahu anhu wa rahmatullahi alaihi na na Kano kenan wato a irin ma'arifarsa sanin shi da Allah shi dan ya nuna maka kurewa a sanin Allah da rashin shiga cikin sha'anin mutum mulana shi aliyu harazimi Allah ya ji kanshi da gafara in inda misali wai ko a gaisuwa ba a so ka kauce sai ya sama ma'arifa in kuka gaisa da mutum an mara haihuwa al'adar bahaushe sai ce ya masu wanka ana faɗin haka to a tafiyar maulana shehu aliyu harazumi shi bai yadda da wannan ba ya za ka ce wa mutum a kan matarsa ya masu wanka kalmar wanka akwai mai a ciki yawwa to shi yasa shi bai yarda ba kawai eh dole sai an maka gyara sai an ba kuskure ma a tafiyar ka wai hakan ma in kai in ka yi wasa ba za ka je ka ɗau alhaki ne saboda na ba zai tsargo a ranka ko ba gane ba yawwa to shi ya saka sai amma arifa irin tahi sai ya gyara mu hatta a maganganunka to amma in ya shafi janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne karatu ne a ciki dole isnadin inda za a rage wannan a ciki to hadisin ba zai karbu ba inda za ka rage wannan a ciki kawai ko a ce annabi ya yi taku ɗaya biyu uku sai ya shiga gurin to in ka zo kai ma sai ka ce annabi ya yi taku ɗaya biyu uku ya shiga gurin na same shi a gurin ya yi taku ɗaya biyu uku in akwai wannan taku ɗaya biyu uku inda za ka ce ya yi taku ɗaya biyu ka rage na uku to hadisinka akwai magana a kan shi ba za a gama yadda da wannan hadisin ba saboda ka rage taku na taku ɗaya to wajen malaman hufas na hadisi na karɓar hadisi saboda ba sa so a yi magana a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun tabbatar cewa annabin ne yi abin ko annabin ne faɗa saboda karatu ne saboda za a amfanar da al'umma ce ta duniya gaba ɗaya da shi ina ta mun gane to shi ya saka a nan da ta ce fawajattuhu sai na same shi ya yana wanka wa fadimatu ibnatuhu tasturuhu diyarsa sayyida fadimatu az-zahra ta suturce shi tana mar sutura qalat nana ummu salma sai tace fa sallamtu alayhi sai nayi wa annabi sallama fa qala sai ce man hazihi wace ce wannan man waye hazihi ita wannan mai sallamar hazihi waye mai wannan sallamar fa qultu sai na ce ana ummu hani bintu abi ɗalibi ni ce ummu hani ɗiyar abu ɗalibi ɗiyar abi ɗalibi faƙala sai annabi ya ce marhaban bi ummi hani ya ce marhaba lale da ‘yar uwa ummu hani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, kaga anan da ta zo mai ke sallama ko kinan ƙa'ida an ta zo gurin mutum ka yi mai kai sallama kar ka fada gidan mutum ko inda yake ba sallama kai mar sallama yawwa sannan kuma in an tambaye ka waye kar ka ce ni ne kar ka ce ni ne ko ki ce ni ce kawai a'a ka da sunanka ni ne wani dan wani ko ni ce wance diyar wani wannan shine ka'ida yawwa ka faɗi abin da za a gane ka da shi amma ba suka ce ana wani ya zo yi wa manzan Allah sallama sai ce waye ne sai ce ni ne sai annabi ce ana kuma ni ne kuma ni ne kuma ya nuna masa bacin ransa akan ba suka ce ana mai faɗin ana mutum biyu ne suka ce ana kuma ana su bata yi kyau ba malamai suka ce da fir'aunu ne da iblis iblis ya ce ana kairun minu fir'auna ya ce ana rabbukum la'ali shi yasa ba a so ka ce ana aimi ne a'a ka ce ni ne wani dan wani waye mai sallama ni ne wani dan wani wace ce take sallama ni ce wance diyar wani wannan shine ka'ida ina fata mun gane yawwa kaga ya ta faɗi cewa ni ce a ummu hani a yar abu ɗali kaga ko da akwai wasu umu hani to wannan din ce wanda aka sani ce yawwa magana ya kare ka yawwa wanda wanda aka sani ce mun gane sai ta ce ana umu hani ni ce umu hani yar abu abu ɗalib falamma faraga ce kuma marhaban bi ummi hani kaga wannan shi ma karantarwa ne da tawali'u a cikinsa marhaba marhaba da ummu hani lale lale da ummu hani ka girmama wanda ya zo akwai daɗi a wani ne kai wani barka da zuwa barka da zuwa barka da zuwa wani kai ne kake kan hanya haka ka girmama mutum ka girmama shi akwai daɗi yawa karka wulaƙanta mutum a ah, ni ne wani to in kai haka bai yi ba zai ji wani iri kuma kawai ka manta da shi ka ci gaba da uzurin gaban ka abi ko akwai bukatar ya gane ka girmama shi lalle sanda zuwa sanda zuwa ina aka burma mana ina wani kawo mana ruwan sha wani kawo buta wani je ka azuma abinci aka wani ai kaza ya girmama shi zai ji daɗi amma kada daga zuwa kawai ka kyale shi ka manta da shi ka ci gaba da uzurin gaban ka a'a ka zauna da shi ka nuna mara cewa kana buƙatar zuwan sa da ka karar ma shi ka girmama shi man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa ko falyukrim dayfa in mutum ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe ya girmama bakon shi ka girmama bakon ka da zai ce maka ni ne wani sai ka girmama shi haka ake haba. ko a cikin gida mace ta yi sallama matan cikin gida ku daina kin karɓan sallama da wuri ɗin ba daɗi wa alaikum salam Wacece ce hiki ce ni ce wance a wance ce sanda zuwa bismillah shigo shigo cikin gida shigo ciki tana kokarin zama a shigo daki mada bar aka ka taburma bar aka kujera bar aka abu kaza girmamawa ne duk bari da zaki ce ana rubuta miki ladan sadaka duk wannan abin bari ayi kaza bari ayi kaza akwai mala'ika aikinsa kawai rubuta miki ladan Fatimatu Zahra in ta zo ta sallama ta ce marhaban bibnati rasulillah marhaba da diyar manzon Allah marhaba da Fatimatu diyar annabi sallallahu alaihi wasallam ko yace marhaban bi ibnati marhaba da diyata ya girmama ta haka ake so ana na ummu hani falan ma faraga min guslihi da ya gama daga wankan mai albarka ƙaba sai annabi ya tashi fasalla samaniya raka'atin muntahifan fi saubin wahidin kaga yanzu daga dan sadaran nan duk cikin motsin manzon Allah karatu ta yi ta fitarwa falan ma faraga yayin da manzon Allah ya gama wankansa mai albarka kaga ɗaya ko yayin da ya gama min gusulihi daga wankan shi to a nan kaga da ta ce falan ma faraga yayin da ya gama wala Allah mutum zai iya gane amma ya ta fito shi ya ce min guslihi gamawar ina nufin ba wani aiki daban ba wankan da na tadda yana injina na ummu hani saboda wai hatta wannan in ta rage wani zai tsammanin to wani aiki ya gama mun gane to nan da zaka ji masu iri suna ta bayani ko ya gamawa daga ya gama cin abinci ne ko ya gama shan ruwa ne ko ya gama wani abu ne a ta ce ce min gusuli ta huta da kowa ga faraga ga min gusuli kama karatu na uku kenan ta ce sai miƙe tsaye fasalla sai yi sallah hudu karatu hudu ya fita a ciki ga faraga min gusulihi kama ya miƙe tsaye shi yasa kaga hatta a cikin miƙewar akwai karatu fasalla sai yi sallah kaga karatu hudu ya fita samaniya raka'atin ya sallaci raka'a takwas kaga har adadin ya yi sallah to sallan me yi sallah raka'a nawa sai ta ce samaniya raka'atin raka'a takwas a yayin sallar sai ta ce multahifan ya lulluɓa fi saubin wahidin a cikin tufa ɗaya kaga faraga min gusulihi qama fasalla samaniya raka'atin multahifan ya lulluɓa fi saubin cikin tufa wahidin ɗaya karatu nawa a ciki tara karatu tara ta bamu a cikin iya wannan sadarar guda ɗaya kawai ma faraga min gusulihi qama fasalla samaniya raka'atin multahifan fi saubin wahidin falan man sarrafa yayin da manzo Allah ya sallame daga sallolin saraka a takwas din nan qultu sai na ce in jina na ummu hali ya rasulullah ya manzan Allah za'amma ibn ummi sai ta ce dan dan dan dan uwana sayyidi ali yariya ya ce an annahu qatilur rajulan in ya samu wani zai kashe alhali wannan shi mutum da ya ce zai kashe kada a zartu yana cikin amana ta ya karɓi amana a gurina fulan ibn hubaira shine fulanu ɗan hubaira ba a faɗi sunan shi ba da karanta aka ce wani dan hubaira kawai ya ce zai kashe shi ya lalla. shi yasa na kawo ƙara faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kad ajarna man ajarti mun karɓi amanar wanda ke karɓi amanar su ya ya hali saboda haka ba magana wani ya taba miki shi <laughs> ke an gaba ai tunda da ya ya karɓi amanar waye kuma zai eh kaga ba wata magana ta dama yawwa kar ajarna man ajarci ya umu hali al umu hali na umu hali sai ta ce wa zalika duhan lokacin da muke wannan duka lokacin walaha ne shi yasa kenan waccan raka'a takwas din da aka yi na menene na walaha kenan kaga za ka yi sallah walaha raka nawa ake so kenan takwas yawwa shine karatun da yake eh, na'am ina shahid a ciki amma shahid muhalli shahid a cikin cikin maganganun nata yawwa fi sobin wahid yawwa fi sobin wahid shine muhalli shahid ko lokaci yayi ko mu kare shahidin saura hadisi ɗaya ko na'am mm mm karanci kenan eh karanci wannan biyun mafi yawa kuma shi ne wannan takwas ɗin eh, ta halka kamal kenan حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن abi هريرة daga Sa'id dan Musayyib kai wannan isnadi yana da karfi yana da dadi kuma ka kula haddathana Abdullah ibn Yusuf malamin Imam Bukhari din kenan qala sai yace akbarana Malik <coughs> Imam Malik yace mana shi kuma annabi shahabi daga malamin sa malam dan Shihab shi kuma an bin musayyib daga wajen malamin sa sa'idu dan musayyib akhirul mutaqaddimin wanda wasu malamai suke ta shine sayyidu tabi'i sai ce an abi horera daga abi horera malamin shi sa'idu dan musayyar saboda almajirin shi abi horera hmm, tabi'i anna ya yace lalle wani mai tambaya sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an salati fi sawbin wahidin daga yin sallah a tufa daya faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mar awali kulli kum saubani yayi mana ai ba kowanku ne ke da tufa biyu ba in ji manzo Allah ya ce a wali kulli kum saubani shin kowannen ku ne yake da tufa biyu mun gane yawwa ai ba kowanne ne yake da tufa biyu ba mun gane mu kula da salon usulubin magana yawwa faƙala rasulullahi ya ce ya tambaye ana salati fi saubin wahidin faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wali kulle kun saubani shin ga kowane ɗayan ku ne yake da biyu wai ma'ana usulubin karantarwa ta ne yawa babu tsawatawa a ciki yawa ba za ka ce awali kulle kun saubani wace irin magana ce wannan kuma ko hunku ne kirti ba biyu zaka zo ka ce ka zaka yawa ba usulubu annabi bane wannan eh a wani kulli kun sawbani shin kowane ɗayan ku ne ke da tafa biyu bawan Allah ka ce sai mai tafa biyu a a tafa ɗaya ne yayi eh in mutum yana tafa ɗaya ne labu ya sala da hiyayi eh usulub kenan ko sai mu ajiye a gobe sai mu ɗora daga wannan babi na gaba insha Allah abinda muka fassara daidai Allah ya ba mu ladan mu dukka abin da muka fassara da kuskure